الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من أصاب على رأسه ثلاثة أي هذا باب فيه بيان حكم من أفاض على رأسه ثلاثا في ركن الجنابة yake wannan baji ne da yake bayanin hukuncin zuba ruwa a sa ko uku a cikin wankan janaba qala haddathana abu nu'aym qala haddathana zuhair an abi ishaq qala haddathani sulaiman ibn zurrad قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما ومغوشي بمنا كتاب المسلم لتاك مهمك باب ما ماجي مغير الإمام البخاري كتاب yake حديثي ما في اندي ɗimbin game da wanka aka alwala aka menene alwala aka kuma cikin wanka a abin da kake ganin cewa abu ne da yake ya kamata a ce ai an gama ba lalle bane sai an yawan yawan karance karance game da shi to imamu bukhari shi na shi abin da yake kallo shine da abu yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake koman kankantar da bai da kadan ba wurin Allah shi yasa duk abin da yake da shi sai ya kawo mana ya kawo ka karanta ka samu waraka a cikin ayyukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ne ke babin da ke bayanin mutum ya yi hukuncin mutum ya zuba ruwa a kansa so an karbo daga dubai da dan muslim ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذم الله تيرا أن يتم الله فقد كبتا جريك يكي أما أنا فأفيد على رأسي ثلاثا يتي نيدي أما نيدي ina zuba ruwa so uku a kaina sai ya nuna da hannayensa guda biyu tsarkaka masu sarki, ya kuma ya gwada yadda ke zuba ruwa a kan wa ashara bi yadayhi kiltayhima قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة حديث نبي أن كربو دغ جابر كان عبد الله الله يتدى شيء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuba ruwa a kansa sau uku ma'ana ya halatta ka zuba ruwa sau ɗaya in ya wadatar ya halatta kai sau biyu ya halatta kai sau uku to abin da ya sama da uku shine malamai suke magana a kai suka ce alwala gabobin alwala ko wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga daya zuwa biyu zuwa uku bai taba shige haka ba da sai suka ce in kai sama da uku fa menene hukunci sai aka ce kai bid'a to in kana shakka to biyu ne ko to uku fa suka ce in ka tabbatar da cewa abinda ake bukata ya samu sai ka wadatu da haka nan sai dai in ka yi so biyu ko so uku kaga cewa abin da ake bukata da yi to an samu sakaci kenan ko kuwa rashin iya yin aiki da gare ka amma ba kai son ana shige abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuba ruwa akan kaso uku قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا صلى الله عليه وسلم an karbo daga ma'amaru dan ya dan sani yace haddasani abu ja'far abu ja'far ya bani labari kala ce jabiru ya ce min a ibn ammika dan babban ka ya zo min yana kinaya kinan da Alhassan ibn muhammad ibn al-hanafiyya yace ya zo min yace kaifal uslu min aljanabati wa'annan da ake magana din nan manya manyan malaman duniya kenan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai sahabbansa sa'annan tabi'ai sa'annan tabi'u tabi'ina to imamu malik ma kansa yana cikin tabi'u tabi'ina imamu abu hanifa shine aka yi shakka cewa yana cikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina dan an samu sabani cewa bai riski ko ɗaya ba a cikin sahabbai wani su malamai suka ce ya riski mutum bakwai ko takwas a cikin sahabbai kan cewa bai riski ko ɗaya a cikin sahabbai ba ya zamo tabi'u tabi'i na kenan kan cewa ya samu ya riski waɗansu cikin sahabbai ma'ana ya zamo tabi'i kenan akan tarkibi jeri na shekaru yana gaban imamu malik don imamu malik shi tabi'u tabi'i ne tare da cewa in aka zo jeri na daraja na ilimi baya bai gaza imamu abu hanifa ba don sai da suka zauna wata rana muhammad bin idris imamu shafi'i almajirin imamu malik suna zaune a cikin masallaci da ɗaya cikin manya-manyan almajiran imamu abu hanifa ina tsammanin muhammad bin hassan ne a cikin masallaci sai ya kawo matsala ta addini sai ce ga abinda sahibun ka ya fada imam abu hanifa ga abin da sahibi imam malik ya fada a sahibuna Alal alhaq am sahibuka muhammad bin al-hasan da yake su gaskiya suke nema sai ce bal sahibuka imam malik shi da gaskiya a kan wannan magana to muhammadu ibn al-hanafiya الحسن بن محمد بن الحنفية al زينا تنبه كيف الغسل ya الجنابة يا يا أكي يوم fa جنبا sai na ce. jabir kenan zai faɗi haka كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه manzon Allah da aka zo aka tambaye shi yake wankan janaba bai ce ga yadda ake wankan janaba ba sai ya ce bara na gwada maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to haka ake so duk sa'an da mutum ya zo ya tambaye ka menene hukuncin ka za a cikin addinin musulunci ko a cikin shari'a abinda yake so gare ka shine ka gaya masa ga abinda manzon Allah ya fada ko ya aikata ko ya gani an yayi su to hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abinda ya fada ko ya aikata a aikace ko ko a'a aka aikata wannan aiki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ko aka aikata ba a gaban shi ba ya samu labari bai yi mutu ba bai yi inkari ba wannan ya zamo sunna daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yasa hanyoyin tabbatar da sunna ko hadisi shi sune guda uku abinda manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko ko abin da ya ga an yi ko ya san an yi shiru bai mutu ba ya zama sunna kenan to sai Jabir yake masa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ɗaiban ruwa da tafukansa sai ya zuba a kansa ثم يفيض على ثم يفيض على سائر جسده bayan ya zuba ruwa a kansa ya tabbatar da cewa bukata ta biya abinda ake so yayi sa'annan sai ya ɗebo ruwa ya zuba a cikin sauran jikinsa ma'ana muka ce wankan janaba in aka zo farko da ruwa ɗin sai a yi tsarki a wanke duk akin da ake tsammanin wani kazanta wata kazanta ta same sa'annan sai a yi alwala kamar yadda ake alwala in za a yi sallah har a gama ko kuwa in an kai wurin kafa sai a dakatar da wanke kafa ɗin sa'annan a saka hannu a cikin ruwa a cuta zafin kai sa'annan a ɗebo ruwa to uku ɗaya a kwarara a cuta abu a tabbatar da ya shiga a ɗebo na biyu sa'annan a ɗebo na uku an wanke kai kenan sa'annan a ɗebo ruwa kuma a wanke ɓaryar dama har zuwa kasa to ɗaya ko so biyu ko so uku aka ɓaryar abu to an yi cikakken wanka kenan daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama amma da ake duk wani wanka a cikin shari'ar musulunci da ya same ka wankan janaba ne aila ne dinki ne shiga musulunci ne wankan juma'a ne duk sa'an da ka zo kai sarki ka ɗebi ruwa ka kwarara cikin ka duk baki ɗaya ka yi abin da ake so wanka ya yi ya cika sai dai wancan sifa ɗin kai cikakken wanka tana mai koyi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan na biyu din kai abin da aka nema gare ka bukata ta biya ba wanda ya isa ya ce maka ibadar ka bata yi ba ibadar ka ta yi فقال لي الحسن da ya gaya masa cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai Hassan yake inni rajulun kathirush sha'ri aini ina da gashi ina da gashi ina da suma da yawa fa qultu sai nace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama akthar minka sha'ran sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi ka yawan gashi amma duk da shi sau uku ya wadatar to a wannan wuri ake bayanin cewa ya danganci irin gashin mutum wani yana da gashi sakakken gashi budadde duk sa'an da ka ɗebo ruwa ka kwarara zai kai ko ina in kai so ɗaya ko so biyu ko so uku ya wadatar to wani kuma yana da dunkulallun gashi duk sa'an da aka yi sai an bubbuda an cuccuda an wawware gashin an babbaje su a tabbatar da ruwa ya kai ko ina to yaya halin wannan zai yi in hannunka guda ɗaya ko biyu ba zai yi ba sai ka ɗebo abin da sai ka ɗauko abin da za ka ɗeba ka kwarara don bukata ta biya shine ake so babul ghusli marratan wa'ida ai wannan babi ne da ke bayanin hukunci hukuncin wanka so ɗaya dama mun ce so ɗai ɗai ko so biyu biyu ko so uku uku قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وبات للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه وغسل قدميه wa'annan al'amurra ne da suke babu wani da ya isa yadda lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ke wannan aiki shi yasa sai iyalinsa su ne suke ɗauko muna wannan ilimi su gaya muna duk tafsiri su fayyace muna dalla dalla filla filla yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ga uwar muminai maimuna mai ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tace an karbo daga ibnu abbas yace qalat maimuna maimuna tace radiyallahu anha وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل نا أجي ومنزم الله صلى الله عليه وسلم روى دين وانكا جنبا فغسل يده مرتين أو ثلاثا فيفار وانك أنا ينسى قداد سو بيو كو سو ثم أفرغ ala shimalihi wa ghasala mazakirahu sa'annan sai ya zuba ruwa a hannunsa na hagu sa'annan ya wanke al'aurarsa ai yayi sarki Tun masaha yadahu bil ardi bayan ya gama sai ya ɗauki hannun ya goga a ƙasa. ko a garu in wurin inda kake wanka din miki ne ba zai yiwu ba ko sabulu kasa din yayi abin da ake so ka wanke hannunka ka ki hannunka dan ka saka hannunka cikin al'aurarka qublan aw jubran sa'annan ka wanke sai ka goge dan za ka zo ka saka wannan hannu cikin ruwa addinin musulunci yana nuna mana tsafta ثم مسح يده بالأرض thumma magmada sa'annan ya kurkure baki wastanshaka ya shaka ruwa wa gasala wajhahu wa yadayhi sai wanke huskarsa da hannayensa guda biyu thumma afada ala jasadihi sa'annan sai ya zuba ruwa jikinsa ثم تحول من مكانه فغسل kadamai da ya zuba ruwa a jikinsa sai ya dan ja baya kadan ya kauce inda ya wankan sa'annan sai ya wanke kafarsa da lokacin da ya alwala din bai wanke ba باب من بدأ بالعلاج أو السير عند الغسل babin da ke bayanin hukunci hukuncin wanda ya fara da zai yi wanka sai ya fara kawo ƙwaryar da za a zuba ruwa a ciki zanin kowa ne cewa wannan babi da imamul bukhari ya kawo shi a nan yana cikin al'amarin da yake ya wahalar da malamai wa'ansu manyan malaman Allah bai ba su basirar su gano abin da Imam Bukhari yake nufi ba sai suka je suna tawili suna tawili suna tawili karshe duk sai kaga an je a rasa kuma me ake ba me aka me aka samu dan ya al ilaf abin da yake nufi da ilaf shine ƙwaryar da ake tatsa madara a ciki to da suka zo sai ba su gane cewa ƙwariyar da ake tasa madara me yasa yake ya faɗi wannan abinda manzon abinda Imam Bukhari ke nufi shine koko ko ƙwariya ko kwano wanda yake zai wadatu a zuba ruwan wanka a ciki girman sa yayi daidai da a tasa taguwa ko eh, kuma no a taka nono ya cika da idan wannan gwargwadon kwaryar aka ce manzon Allah yana yi wanka da shi to da Imam Bukhari yake babin da ke bayanin cewa wanda zai yi wanka sai ya fara da kawo al sai suka ce to ina ma'anan kawo zancen madara kuma a wurin wanka ina sai kuma suka ce ba abin da ake nufi yana nufin madara ba yana nufin turare to kuma in aka ce turare ga shi yayi aka fiye ce awusi da indar musulmi suka yi maganganu masu indi yawa wannan yayi wannan raji wannan yayi wannan raji har karshe ma wani babban malami yace Allah sarki Allah mai iko wane ne cikin manyan malamai bai saba kuskure ba ga al Bukhari ya kuskure ana <laughs> da malamai suka zo suka ce Imam Bukhari bai kuskure ba kai ne Allah bai baka basiran fahimtar abin da yake nufi ba sannan suka kawo bayani ga abin da Imam Bukhari yake nufi man bada abin au sidi inda al-husli yace hukuncin bayanin hukuncin wanda ya fara da koko ko kwano ko bokiti ko buta ko roba na zuba ruwan wanka au sidi ko ko a a tilare to ina ma'anan ka kuma turare anan to shine zai zo cikin hadisin da za mu karanta da wanda zai zo bayansa. dan ya halatta mutum za ka yi wanka ka shafa turare A na aiki za ta zo ta bayyana mana ina ma'anan shafa turare A nan za ka zo ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ya wurin iyalinsa zai zaga zai je sadu da iyalinsa na ra'ayi ce ni na shafa masa turare shi yasa da ya je ya sadu da su ya zo ya yi wanka bayan ya yi wanka ma ya shiga ihrami ana jin kanshin turare jikinsa ko ko ana ganin alaman turare akan tsakanin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وقال بهما على رأسه an karbo daga nana Aisha Allah ya tada ita tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi wankan janaba da adi da adi sai in nahwa al sai ce a kawo wani abu gwargwadon ila abinda ake gatsan madara a nono a ciki ma'ana shi ne abinda za a sa ruwa a yawanka a ciki kenan fa kada bi kaffihi sa'annan sai ɗebo ruwa da da hannunsa mai sarki fa bada bi kaffi ra'sihi al sai fara da bangare tsariyar kansa da dama dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba gashin su haka dama da hagu tsakanin gashi shine ake cewa ana ganin a hasken turare in bayan ya yi yayi turare yayi wanka sai na Aisha tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a ruwa ya fara wanke bariyar su ta dama sa'annan ya ɗebo ruwa ya wanke bariyar su ta hagu ثم الأيسر فقال بهما على رأسه قال بهما أي فعل بهما على رأسه زي إيبو يقول على رأسه باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة باب اللي كي بيان حكمتين كركر باكي da shaka ruwa a cikin wankan جنابة قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت فضبت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسح فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها an karbo daga maimuna daga abdullahi dan abbas yace haddathatna maimuna dama maimuna din khalas take yar uwar mahaifiyar take qalat take sababtu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ghuslan na na zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka fa afrada bi yaminihi ala yasari sai ya karkata ruwan ya wanke hannunsa hagu fa gasala kuma ya wanke hannayensa guda biyu thumma gasala farjahu sa'annan yayi tsarki thumma qala bi yadihi arba ard fa masaha sa'annan hannunsa ya goga a kasa dan ya dada su dada tsarkaka sun thumma gasala sa'annan sai wanke hannaye ثم تمضمض واستنشق sa'annan sai ya kurkure bakinsa sa'annan ya taka ruwa alwala ya fara alwala kenan ثم غسل وجهه فأن سي وجه هسكسا وأفاض على رأسه فأن سي برواية زبار الكسا أفاض على رأسه أي أسال الماء على رأسه سي قرار رواد الكسا أرئز واجبين فدبا كيها ثم تنحى فغسل قدميه sa'an nan da ya gama wankan sai ya ja haka ya janye ya kauce inda ya wanka ɗin sa'an sai wanke kafafunsa guda biyu thumma utiya bi min dilin sai aka kawo masa tsumma ko tawul dan ya share jikinsa falam yanfud biha sai bai share jikinsa da tawul ɗin ba a wata riwaya falam yaruddaha falam ya rada sai wani suka ce yuri ha dan ba wasali wa'annan karatu da ake rubutu da ba digo ba wasali haka ake karantawa dangane da kwarewar mutum a cikin rubutu to da waɗansu malamai suka zo suka ce falam ha da aka kawo masa umma din ko tawul dan ya share jiki falam da bai bukaci tawul din ba wa'an suka karanta falam yaruddaha da aka da ta ko mata tawul din bai mai dan mata tawul ba ai sai ya karba to amma bai kare jiki da gawakin ba wata riwaya sai ke baja ala yankudu biyadihi bisjasadahu sai manzon Allah ya adu yana karkare ruwa da hannunsa a jikinsa to sai malamai suka ce ya halatta mutum ya alwala ko ya wanka ya dauki tawul ko tsumma ya kishare jikinsa don wa'ansu suna ganin cewa bai halatta alamomi na ibada ka kau da su a jikinka ba to gashi manzon Allah ya yi da hannunsa to me yasa bai yi da tawul ba wayan suka ce saboda kada a gwada kada a ga alaman saboda manzon Allah ya bayyana alaman tawadu aiki kada aka girman kai ke dan ya shigo sai yasa sai bai yasa yasa bai wanda ya share jikinsa da tawul din ba sai yana share jikinsa da hannu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi karkata zuwa duk abin da ya fi bayyana tawadu aiki sabanin abin ne yake bayyana ji da kai ko ji da kisa falan yanfud biha babu maskil yadi bi turadi na anfa babin da ke bayanin cewa mutum bayan ya yi tsarki kafin ya wanke fara wanka din ko alwala din ya goge hannunsa da kasa a garu ne ko kasa ne dan hannun ya zamo ya fi tsarkaka قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه wannan riwaya kuma wayannan riwayoyi duk baki daya imam al-bukhari yana kawo su ne in ka lura akwai wani bangare daya duk riwaya hadhihi riwayat kullaha la taqlu an an al-amash كلها تدور عن العمل رواية كما قلت تبت يرويتو أتكين وانكا جنبا دك رواية كده ميمونة دك مدوغر رواية كما أعمل al إمام, إمام البخاري دم bai يكي ميمة شورنا حديث a'a Imam Bukhari ba maimaita yake ba almajiran Ahmad daya daya daya har mutum takwas Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi da gare shi sa'annan kowane kowace riwaya za ka samu bambanci zaka ka samu bambanci tsakanin ita da wata riwaya za ka samu ƙari a nan za ka samu wani bayani a can yasa imam bukhari yake kawo su dangane da abin da ya kafa badin saboda shi an karbo daga dan abbasi ya karbo daga maimuna tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wankan janaba faga sana farjahu bi yadi sai sarki ya wanke al'aurarsa da hannunsa kuma da laka bi al-hadisa sa'annan sai ya dauki hannun sai ya goge ya dauki ya goga wa garu ya goga ma garu mana dan ya dan ya dan ya ya tada tabbatar da cewa hannun sun sarkaka sun tada sarkaka kuma ga sala sa'annan ya wanke ta kuma a wudu a lis-salati sa'annan sai alwala kamar da yake alwalar sallah ma faraga min ghuslihi ga salar rijlai to yana alwala kamar yadda yake alwalar sallah amma in ya kai wurin kafafin ya jinkirta wanke kafafin dan gashi nan take yayin da ya gama wanka ta ya wanke kafafunsa to wannan hadisi Imam Bukhari zai zo ya kafa dalili da shi cewa ya alatta mutum ya rarrabe tsakanin alwala ma'ana kana yin alwala ta yi wanke wa'ansu gabobin wata wata matsala ko bukata ta tashi ba ba ba mai tsawo ba sai ka je ka biya bukatar sa'an nan ka zo ka ci gaba da alwalarka yace Abdullahi dan Umar yana alwala ya kai ya yi nisa ya fito wanke kafa sai aka kawo janaza sai ta ya ka iya rashi janaza aka aje masallaci sa'an nan ya ci gaba ya ci gaba da alwala ya ci alwalarsa باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة yace babi da ke bayanin hukuncin hal yudkhilu junubu yadahu fil ina'i qabla an yabtilaha me janaba ya halatta ya saka hannunsa a cikin ruwan da zai yi wanka kafin ya wanke su matukan ba wani abu ne ya san ya samu hannun ba sai dai janabar da tare da shi kadai sai yace wa adkhala umara والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها تسيكاو يكف حجة da a bai guda biyu yace ai Abdullahi dan Umar da Bara'u dan Azibi kafin su wanke hannaye su sun saka a cikin ruwan suna tare da janaba ma'ana mu'mini ba najasa ba ba ne ne dan janaba ta sami mutum baya nuna cewa jikinsa ya zama jasa sai dai in ka san wannan hannun da zaka saka cikin ruwan akwai wani abin da ya same shi amma matukan ba abin da ya same shi sai janaban da ke tare da kai don ka saka hannunka a cikin ruwan kafin ka wanke ba zai taba sa ruwan ya zama jasa ba ko ya zama ba a sarki da shi ba sai dai abin da aka fito kawai shine ka wanke hannayenka yake Abdullahi dan Umar da Bara'i kun hadiri sun saka hannunsu a cikin ruwa ba su kafin su wanke hannun kuma tawaffa a sa yi alwala ولم ير ابن عمر وابن عباس باسا بما ينتبه من غسل الجنابه yace Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar ba ka ganin laifi akan ruwan da ke taba jikinka in kana wanka kuma sake fadawa a cikin ruwan da kake wanka da shi yace wannan duk baya fata ruwan da kake wanka baya hana tsarkake ruwan da kake wanka da shi dan jikinka ba na jisa bane kamar yadda zai zo mana hadisin da zai zo dangane da Abu Hurairah manzon Allah yace subhanallahi innal mu'mina yanzu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tafiya sai ya hadu da Abu Huraira Abu Huraira kuma ya kasance yana da tare da janaba da suka gaiba da manzo Allah Abu Huraira ce salantu sai ya sanke jikinsa haka sai ya ja jikinsa ya bude ya tafi gida ya je wanka bai ya dawo da manzo Allah ya gaishe shi na yake ah, ya Abu Huraira ya Abu Huraira ina ka kasance ne ba ta kuma hadda kai ba sai yake ya Rasulullah kuntu junuban fakarintu an ujalisata wa ana ala ghairi sahara fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah inna al-mu'mina la yanjuru sai manzo Allah ya tasbihi duk sa'an da mu'mini musulmi ya abin mamaki zai ce subhanallahi hiya kalimatun yuta'ajjabu biha yukadiya inda ta'ji kalma ce da ake amfani da ita duk sa'an da kaga abu ne ban mamaki sai manzo Allah ya ce subhanallah har kai Abu Hurairah ai yanzu kai baka san cewa mu'mini ba najisa bane da Abu Hurairah ta yake tunda yana tare da janaba bai dace yaje dan manzo Allah duk sa'an da ya da sahabbansa sai su gaisa ai musafaha har aka ce ma in kuka yi safaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taba janye hannunsa ba sai ka koshi ka gaji kai ka ja hannun dan kada ya janye hannunsa ka ji wa ka ji ba dadi ba jan hannun yake yi a'a kana jan hannun ka kada ya musafa da kai dan ne ka na da albarka to me yasa kake ma almajiran ka ruwa, in ba wata albarka ba ke girman ne ina sai ba manzon Allah ya kasance suka hadu sai su safaha duk sa'an da kuka yi musafaha da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba zai janye hannunsa ba sai kai ka koki ka abin nan sa'annan ka janye hannunsa sai manzo Allah ya ja hannunsa sallallahu alaihi wasallam sai eh, haka rayuwar ta tafi a tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al'amari ya tafi to tunda al'amari ya canza lalle sai an samu canji inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa al'umma halin da take ciki sai in al'umma ta canza wa kanta halin da take ciki ma'ana in kuna ciki cikin ni'ima da kwanciyar hankali Allah ba zai taba zaluntar ku ya kawo muku bala'i da wahalhalu da rashin jin daɗi da tarabarewar al'amari komai duk abin da zaka taba ba Allah ba zai taba zaluntar ku haka nan ba sai in kun canza halin da kuke ciki din kuka shiga fasikanci kuka shiga sabon Allah da fasikanci da fajirci da al'amura duk baki daya sai Allah ya canza wannan kwanciyar hankali ya kawo muku wahalhalu ma'ana ku kuka janyo wannan da hannayen to haka kuma in al'umma ta samu kanta a cikin wahalhalu rashin jin daɗi rashin daidaiton al'amurra ko ina ya ko ina zaka waiwaya duk inda zaka sa hannu duk inda zaka sa kafa ba inda zaka ji daɗi a ciki Allah ba zai taba canza wannan hali ba ku yi surutu ku yi kuyi ku yi fada ku yi hakuri duk abin da za ku yi sai an canza wannan hali da ake ciki sai ga kuma Allah madaukakin sarki ya kawo rahama shine yace inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi ولم ير ابن عمر بن عباس بعثا بما يقتله من غسل الجنابه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفله عن القاسم عن عائشة قالت Kuntu أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه an karbo daga na na aisha Allah ya da ita kace kuntu na kasance a ana ina wanka ni tare da manzon Allah sallallahu daga ƙwariya ɗaya da tarif aidina fi hannayenmu na sabawa a ciki hannayenmu na kai kawo a ciki na saka hannu na ɗeba manzon Allah ya saka hannu ya ɗeba ya zuba jikinsa na zuba jikina haka na na aiki ta da labari ta tace suna wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana wannan hadisin yana nuna sai halaccin mutum ya yi wanka tare da iyalinsa to duk tambayoyin da suka zo cikin takardu ne akan hanya ne to malam ya halatta mutum ya yi wanka tsirara malam ya halatta mutum ya ga al'aurar iyalinsa malam ya halatta iyalin mutum ya ga al'aurarsa wane ne yake bai halatta ba duk abin da ake gujewa gani ko tabawa ko menene da menene duk wasila ce karshe ololuwa shine ne hmm. yaushe Allah zai izinta zai baka izini shari'a za ta baka izini ka sadu da matarka halal sa'an nan shari'a nan ta zo ta ce bai halatta daga al'auran iyali ka ko ko ta ga al'auran iyali ta ga al'auran ka ba a hankalci ma wannan ba zai tafi ba su. sa'an nan duk hadisan da suka zo cikin cewa ba da mara ra'aituhu min wa mara ahu min duk wannan hadisai ba sahihai ne. duk wa'annan hadisai ba sahihai bane in za ka sadu da iyalinka kada ka kalli al'aurarta yana kawo makauci wallahi tallahi duk dan ba gaskiya ba duk abin da za ka yi ya dada jawo hankalinka zuwa gare ka ko kuwa abin ya dada jawo hankalinka zuwa gare ka da an ta muku ku sadu da juna me zai hana a ce aka ce an haramta wanka tsirara ne duk sa'an da ake zuwa bakin ruwa ko a je a hadu mutane suna wanka shi ne aka ce haramun ne mutum ya shiga wannan ya wanka sai in yana tare da kwarjalle don za ga al'aurarsa amma ijma'in malumma in za ka yi wanka inda kake an kare wurin ba kowa ba wanda zai ganka ya halatta ka su ba wanda ya taba cewa haramun ne hadisan da Imam al-Bukhari ya kafa da gare da su suna tafi قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده an karbo daga Aisha Allah ya tada ita take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi wankan janaba sai ya wanke hannunsa قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله an karbo daga Aisha tace kuntu abtadilu ana wa nabi sallallahu alaihi wa sallama tace na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min ina ina'il wahid daga ƙwarya ɗaya ko bokiti ɗaya ko roba ɗaya min min janabatin daga wankan janaba an karbo daga Abdurrahman dan Qasim daga daga mahaifinsa daga Aisha watan kwatin hadisin da ya gabata babu wanda yake eh, ba halal bane kai wanka tare da matarka babu wanda yake haramun ne mata iyalinka kaga al'aurarka ko kai kaga ta shari'ar musulunci ba inda aka faɗi wannan sai dai in ko in kai ka kago ma kanka abu da shi kenan amma shari'ar musulunci ba za ta taba ta ma mutum ka sadu da iyalinka ba nan ta ce ya haramta ka kalli al'aurar iyalinka ko ta kalli al'aurarka قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة an karbo daga Anas yace Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da mace cikin matansa suna wankan janaba cikin ƙwarya ɗaya imamu muslim ya ƙara yake wa ba shi wa jana janaba riwayan muslim ya ƙara yin bayani yake suna wanka cikin ƙwarya ɗaya to wata riwaya sai ta zo ta bayyana wani irin wanka yake wankan janaba babu babu Tafrikin ghusli wal wudu babin da ke bayanin hukuncin rarrabe wanka da alwala ma'ana yaya rarrabe wanka ko alwala kana yin alwala baka gama alwala ba sai wani abu ya faru sai ka dan je ka gyara ka dawo sai ka shiga da alwala ta haka wanka ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه an ambata an ambato daga Abdullahi dan Umar yake Abdullahi dan Umar yayi alwala sai ya jinkirta wanke kafarsa har sai da hannayensa inda ya alwalar suka bushe sannan ya zai wanke kafarsa قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وبعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده في الأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه هذا محل الشاهد hadisin maimuna ya gabata mun fasu mun fasara ma'anarsa abinda imam al-bukhari ya kafa dalili da shi anan yace babu tafriqil wudu'i wal ghusl rarrabe alwana ko wanka yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaman yadda maimunatu da radiyallahu anha ta bamu labari sai ya jinkirta wanke kafafunsa da ya gama wankan ya gama alwalar da ya wankan sai ya fita nan ya yi tafiya kaɗan ya je wani wuri sa'an nan ya wanke abin da imamul bukhari ya kafa dalili da shi ke babu man afraga bi yaminihi ala shimalihi fil ghusli babin da ke bayanin hukuncin man afraga bi yaminihi ala shimalihi fil ghusli wanda ya karkata ruwa da damar sai wanke hannunsa hagu a cikin wanka قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوانا قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجادي عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرد بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته حرقة فقال بيده هكذا ولم يردها wannan riwaya ce ta maimuna amma kowace riwaya sai ka ga akwai bambanci akwai ƙarin bayani ko akwai ƙarin fa'ida sama da riwayar da ta gabata nan kuma duk zaka gani al'amatu shine duk riwaya take kewayo a kasa amma kowace riwaya za ka gani wannan almajiri na ahmadu a cikin wannan riwaya ba shine almajirin ahmadu a wancan riwaya ba don imam al-bukhari ya gwada maka karfin wannan matsala cewa almajiran ahmadu ma sun kai mutum takwas da ya rawaito wannan hadisi a gare su hadisin maimuna na ya wuce an yi bayanin sa sai dai yace wasatartu maimuna tace na ajewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan wanka na janaba sai na kare sai ta tsirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ma'anan wasatartu ma'ana sai ta yi mashi sutura ta kare shi ai ta kawo abu ta kare ta inda ba ba zai yi wani ya ganshi ba amma ita tana ganin shi dan gashi tana bayyana yadda yake yi filla filla tana kallo ma'ana sakartuhu da suturci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha bamban da ake mutum ya turu nafsahu bi dikkitar dan ta ce wacce zara da muka fara alwala har wanka har zuwa yanzu suna bayyana duk abin da manzon Allah ya amma ba inda zaka taba jin sun ce da zo zai ce ce na wai sa'annan ta bayyana ga yadda yayi wankan ɗaya bayan ɗaya amma ta ce satar kuhu sai na sutirce shi ma'ana ta kare ta inda koda wani zai wuce ba zai shi ba to amma bai ana ita ta gani inda sun yi wanka tare da shi a cikin bokiti daya tambayoyi da suka zo malam ai an ce bai halatta ai wanka ba sai an sa kwarjalle malam ai bai halatta ai kaza ba wayannan duk malamai ne suke ma bayani suke gwada maka abin da in kai yafi amma baya nuna cewa wani wannan ya haramta ba wanda ya isa ya haramta wa mutum mutum abin da Allah ya halatta masa kamar yadda yake ba wanda isa ya halatta masa mutum abin da Allah ya haramta masa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu sai ka baki haka nan in kai kana ganin ga yadda kake so kai ne kada ka haramta wa mutane abin da Allah ya halatta masa فناولته kawo masa متكم ما تاول كينا فلم يرد فقال بيده هكذا فلم يريدها أي بكربي وأن ثم كوتا والجنبا فيشارع حد جنسة حنوسا ma'ana معنى يا mutum matarsa ma ما يا mutum ya sa ما aiki da ka masa ruwan alwala ne ko ruwan wanka ne sa'annan kuma ga ladabin da ta yi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wanka akwai ruwa cikin sa sai dai maza maza ta kawo tawul ta ce ga ta share jiki manzon Allah wata riwaya aka ce bai bukaci tawul ba wata riwaya aka ce bai ci tawulin ba sai karba amma bai share bai share tawul da bai share jikin tawul ba dan me yasa ya karba baya da bukatar shartawo dan hankalin kai kwanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son yayi duk abin da zai bata ma dan adam rai duk musulmi ko namiji ko mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son yayi abin da zai bata ma rai sai dai abin da zai faranta ma rai in kaga manzon Allah yayi fushi to an keta an a haƙƙin Allah kenan sai kaga manzon Allah ba sani ba sabo amma in matukan yana da abin da zai ma sassauci zai ma rangwami zai ma abin da zai kwantar ma da hankali ba zai taba ta mutum ba mun ga kissan manzon Allah tare da wanda ya zai fitari mun ga kissan manzon Allah tare da mutumin kauye da ya zo ya kama shi har uyansa aka yi kuku ya manzon Allah ya ce to ai ya zai ce a'tini min malillahi la min mali abi ka ba da cikin dukiyar Allah ba dukiyar iyayenka bane haka ya kawo manzo Allah sai manzo Allah ya ce to ka sake ni manzo sunna sai ya sake shi sai ce gaskiya ne dukiya dukiyar Allah ce ko dai duka za ku ba shi a ba shi haka aka ce sahun anil zallati عفو عن الزلات حتى كأنه سواء عليه من يطيء ومن يعصي Wanzan Allah ne yawan afuwa ne ga kurakuran mutane har ma ka ce da mai bi da wanda ba ya bi duk da yake wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anisi sai da ya to a bashi abin da yake a bashi sai dai a miki gaskiya ne dukiya dukiyar Allah dukiya ta Allah ce ba dukiyar iyayena na bane a bashi aka dai aka bashi sa'an nan ya ce to amma ai kajin man sai na rama ko wannan ai hakki na ne sai sai ai mu an ba mu labari cewa ba ka sakayya da mu da sai manzo Allah ya kirkire da ya ce ka sai manzo Allah ya ce ka shikenan sallallahu alaihi wa sallam halayen ma'aiki kenan da ake bukata a rinka koya sa'annan sai a samu zaman lafiya amma duk wani abin da kaje ka tsago ka kirkiro ma kanka kai kana yawan fushi kai kana yawan kaza za a take haji za a za a take sunnar ma'aiki za a take addinin Allah baka damu ba sai an tabo ka kullun da aka taba sai kai tashin hankali da kan da aka taba sai kai tashin hankali amma ga shi nan addinin musulunci ba wanda yake باب إذا جامع ثم wa ومن دار على نسائه في غسل واحد باب لك بيان حكمت mutum ya sadu da iyalinsa yana bukatan ya sake komawa shin wajibi ne lalle sai yayi wanka ko ya halatta yayi sau ɗaya to biyu kafin yayi wanka